zamani kaga yanzu haka nabila tana kan hanya gidan nan za ta zo kuma dan kai za ta zo ta haka ba na son wani abu na nuna kiyayya ko wani abu ya faru tsakaninku da ita kaji ko na umma insha Allah eh ku yi kokari ku sasanta kanku duk abin da yake akwai ina jira in ji sakamako amma ina son ji alkhairi insha Allah zan yi tunani na mama ta ce min ba kyana to kuma ina ta neman wayar na kai 2 hours ina neman wayar ya ki shiga me yasa wallahi mun dan je ziyara ne da a gaskiya ne sannin ya kike ya gida wallahi Allah ina ta jiran ki a nan gurin ga rana wallahi ki hakuri ko sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa Samiru ni kin kalla bari na shiga gida saboda ni kin san tun ɗaza a tsorace nake wallahi. Ok. To shi kenan godiya nake. Kai. Suwiti na. Kai. Kai Gaskiya wannan wankan naki. Kin ga wani kyau da kike karawa kuwa. sa san kirki na shiga cikin zuciya ta da ko da yaushe kina fresh ko da yaushe in zan ganki sai in ganki a cikin shaki a cikin zuciya ta a a ya wani banda zutawa. a ba in to in ban faɗa miki ba zan faɗa wa a ba magana zutawa kin san da yadda nake son kan san ba ba wani za a gaya wa ki gani ne kamar baki ba baki ta ƙara fitowa ba wani wanka kawai kai ne kana faɗa ne a ba tsokana ya san da gaske nake mana Sani nake daɗe son ki a cikin zuciya ta wallahi na san ni kaɗai ne a cikin zuciya ki. A ah, sosai makuwa, kuwa in kika duba kusan kayan mu fa iri ɗaya ne ba ko bi daga kalan ya zo ba. A zuciya ba Kwarai da gaske. Amma ya kamata yanzu kin gani yanzu zan miki abuwa tunda kin za kin je kin shawo rana kina buƙatar ki je ki huta amma kamata wanka za ki dan ki huta ki kwanta ki bacci an jima sai mu waya. Ba da uwa za ki kira ni kina tashi daga bacci. Eh, a to shi na gode na gode sosai bara na wuce me waya fa to shi na gode Yama. Har kin tashi? Na tashi kaka. Makota na shiga barka. Na ga kina bacci nake bari in shiga fito kan tashe ki kan ki ciwo. La na tashi baki na shirya kawai na shirya. Eh to fitacce? Mun fita kaka. To Allah ya kiyaye hanya. Allah ya kiyaye. Suwa. Da lafiya. Amma fa ki so mana dan kwana biyu mu samu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na kaka sannu kaka yawa sannu kaka ina wuni zama ina gajiya ina gajiya Um, Ahmadu muke nema. Ahmadu? Eh. Ai ya fita kuwa. Yanzu yanzu nan ya fita. Yanzu kaka? Yanzu yanzu nan ya fita. Ba ta majalisa ta kuka biyo ba? Yanzu muka yi waye da shi ya ce min yana gida. To karshen ta ina nan majalisa kuɗi. To shikenan bari mu je mu duba ta san din mu gani ko yana nan. Yawwa. Tashi lafiya kaka. Shikenan kaka ba mu je mu duba. Allah ya muku albarka. Abokanansa ne masu sana'a. Kin ga sun fito sana'a su. shi in an ce yayi abu idan ka tsalle idan ya ba zai ba kuma sai kin fita ki da ibalbale ki da faɗa gaskiya su kin ga suna da aikin mishi amma shi ya ya girman kai ya mishi yawa shi ba zai fita ya je ya nema ba sai dai ya kwanta a ɗaki kullum ya je a ce mishi tashi ka ci eh. yanda ka san mace to ko ni macen ma fita nake na nema ballan tana shi na ce da ku yaki na ce zan sai furar ruwa ke kin ga tsallan da ya daka siya mishi furar ruwan nan dai ka ai dole ne dole ne dole ne ya je ya tura Allah ya ni na gaji da kullum in fita in nemo sannan shi yana kwance a ɗaki a wani girka a ce mashi ya tashi ya ka ce ba shi ne babba rabu da shi rabu da shi ni na wuce ka to ɗan yau dai ka a siyo mana tsere a siyo mana balangu balangu shi ke so kaka shi ke na kan kira man su balangu hada ma irin wannan madaran na roba irin na ran eh. na to Allah dai ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya kiyaye kwana biyu ba mu sami mai dan abin nan ba fa Hakki da haka yau zan yi miki tsaraba mai daɗi. Aikin san in dai na fita ina da su. Yau kake suwa tsire suwa balangu. To shi ke na kaga kake da Allah ya kiyaye. Yan <laughs> ji kalle. Allah ya sa ta fita a sa'a. Samo mana. Soyayyar zamani mata sannu ko? Wa alaikum salam. Yan mata na wuce ne na ganki kina ta duba ko kamar kina zuwan wani abu sai na ce bara ni zuwan tambaya. Wallahi ina wuce kawana ne alai ina jira ta Ta nake jira da kuma ina jibiyawa kuma na gaba ta mata ko ba har yanzu. Allah sarki. To shine na ce to in ba matsala bara ni dan zauna mana ni ma in taya ki ne ta. <laughs> Ah, waya kuma? Salamu alaikum. A ni ne Alhaji Aziz ban canji ne ba yaron shi ba. O maganar mitin din na maganar tashi da sauka na dala. A da Allah ka roƙi mai girma president ka ce ba zan samu damar zama a mitin din ba saboda ina da mitin a UK amma in na je sati guda zan yi su ma dan wani mitin zan yi a can UK din shi ma kuma maganar dala ne. Oke da Allah a roƙi mai girma president da Allah a ce ya yi hakuri da Allah ɗan ɗaga kawai a ban just two weeks na dawo daga UK sai in zo mu zauna mitin ɗin. To na gode. Ok wannan yaran ka yaro ya ringa haɗa kai da mu yana ganin idan ya fara canji yaushe ya fara canji da zai ringa yin complain kuɗin nasa da bai kai ya kawo ba. So abinda nake so da Allah wannan matsalar yan kananun kuɗin nasu da Allah ka magance yanzu ina da mitin zan je kuma ina da bakuwa ma da Allah bana na so in cika magana yawa do Allah ka ba mai girma president hakuri to na gode yara su ringa abin nan yaushe ya fara canjin yan karamin kuɗaɗensa um, yan mata ya haƙuri fa to kin san mutumin da yake da uzuri da bizi wallahi Allah yau muna waccan ƙasa duk yanayi ne na canji na saisaita daloli daloli su zamana sun abin nan to ya za mu tunda muka ce za mu ayi abin nan ni muna ta hira da ke ma biki karɓi lambar waya na ba eh, ba to sa 070 000 000 000 to ya sunan matuniyar sunan soyi ba sumi baby kai sunan kwa ya matukar dacewa da ke ga nan kin yi kama sunan ni kuma dai ba su yawa ta shigo ni kuma daman ba sai na faɗa miki ba saboda na tabbata kina jin sunana a gidajen jaridu da talabijin wallahi kin san inda za a yi magana dala ai sai kin ji magana alhaji abdul aziz tantani eh, wadai ka ai mutanen yan leman suna ji da ni <laughs> suna ji da ni ah, ai in na shiga jigawa ina wucewa ta yan leman zaki da ana gami yan leman nan saboda canji to na gode ina a dan tattaki ne saboda ina dan jin daɗi kin san na dan shigo ba saba tafiyar kasa ba ko da yaushe always muna fly in muka shigo kasar nan direba ya dauko mu a sai na ce barani ma ma dan shigo cikin unguwa in ji wai me ake ji to Allah da ikon sa ashe dan ma da ke nema to na gode sai mun yi waya ba da ma ni ma ina jira ka ne amma kina ban zo bari zan karasa to kuma da zaki, san ni ban ce so zauna a hanya ba ki na fas kawa ni sun gano da sai ki ga an kawo ki sai ka yi da sai ta dan tattaki abin da ya kai rashin kuɗi da ke tawon gaba ruwanka na kowa sai mun yi waya soyayyar zamani salam san mata dan saurayi yau ka ga yadda ke kyau kuwa ai da bazar ta ake yara ta tubut mun kyau da kyau da kyau da kika da sai dai ka san me yau baka makara sai na ma buralan makara ke zaki kula da ai wani abu bane sai kwanta an cire riga ki fara bare ma baka makara ba kwanta da karen ka ai dan ma a kwance ki inda ina tare da ke ko ba haka ba Yau da har a kan in kika ce kula da lantinai kullum nan don a lantin domin ki dinga yin kula da nauyi na samu tabarrakin hannun ni na isan da kika abokin rayuwa ta hasali ma yau da wurin ka zuba kamar ka ga musu ya barka na ta kai rayuwa da za ta yi rayuwa da abin da ke zuwa kenan saboda ni gani nake kamar danki aka yi wallahi tabbata shi ne ko ya ga ko ya la mutanen gidan suna ne talau lafiya zamani action kai kaga kamar gaske inda ka san naka wallahi nake faɗa ma kai ma ka ranka kuwa ai ai haduwa ku kai ku gaisa eh. kun gane eh. ai ku gaisa kun okay action okay amma wannan kayan fa na kai kayan nan fa na kayan nan da wucin gani ka gane kai ma haka za ka ka ce ka leka ce wani yari ma ko me kayan ma ba ku dan ku dan koma kowa ya gane masayansa san koma kan fita fita daga shi kai ma fita daga shi ok har zuwa haduwa za ku da masi hmm? ka ɗarkan irin yan wakan nan ta tikarin ta karan wanki nake fito kai kaɗan irin wakar ina zuwa au eh ka gane irin wakar su dan kwairo wacce ne kaɗan iya gana wanki ka kana ɗan yi ah, ah, ah, kaga eh, ka wata eh eh ayare da mata ce wallahi ta dan kwaira muke ah, so dan kwairo ko wani wata waka eh to bari <laughs> <laughs> pick up silence silence silence please pick up ah, action okay sai an dora to ina ba ka gane ka zo Eh? ya mike da shi sound din mana ya mike sound din duk da haka ba za mu samu sound ba za mu samu za eh, a dan samu abin da aka samu ne sun da wani abin da yi ma dauka a su ne ma dauki sound din hello eh pediatric hospital din mu to ba matsala pediatric action ai ba za a banna ba ba yan matan da nake kallo tsatsala ba ta ba san akwai mata ah, ah, ai ka tabo ba ka tsaya ko ke eh ko ka eh ka mu ai ka ka wannan yau da ganin za ku yi magana kan motsa eh na yi haka yin step 2 step 2 pick up action akwai abin da za a sai mu tafi tare kenan ina gode goga kai abokin tafiya ne eh oke to na gode da kake ina nan yau sai yau sai na zauna akan kwana ai amma na ji dadin wannan naka ai gwandan haulayin ne ma ai wallahi na haulayin dan dawo dan dawo ka gane motsin da yayi yawa yayi ana yanke kanka eh, ba ma samun wannan motsin ka yayi yawa yana yawa eh, a inda kake a inda kake amma a suna gaisa yanzu mutsun da zaka ban da kafarka mutsodin karka da mutsu a ai ka gane muka samu wannan din muka yawwa wajen gaisuwar ko da ya tsugunno ba ko baka sa ko baka kama hannunsa ba gani eh kullu kowa kadan sun koyi mu tsike kan ita hazar ka kama kaza gaisa kai ka dami ko hannu mu yau ko da mu hadu ban eh, ko da mu hadu gaskiya ta dan to Pick up. Action. Ah,